الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد تبتع الله وصلاة يسعي تبعني شنو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إننا صفو shidin ne ko? ne hmm. muharram 1437 na ne ya tafi guta ta ya november 2015 kalina miladiya ya ce a zakatun littafin almanzumatul ha'iya ya hafi zubna ahmad al-hakan hmm. ida 33 da shari'a zai da muhammad ibn hadi al madhali man بعين الكرام الكاتبين مسطر فلم يغن عنها عذرها وجدالها بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم يغن عنها أذرها وجدالها بأيدي الكرام الكاتبين يقول ملائكة لجي الكرام الكاتبين قاموا مسطر ونجي لجي باتنا وجي كاتبين فلم يغن عنها أكو كي يزع أذرها أذرين إذا تانا وجدالها بيمين إذا قلنا معنى الله سبحانه وتعالى وملائكة لنجي الكرام katibina na ko na ji mala'ika idan shi kai tun kirki da ya kule da zai nan Allah subhanahu wataala gama ya fi zumin kaunin illa bun raqibun atid e ganda ya zai gana illa face bu bi atid a lauka kendo ne daga man gugu kana kendo ne zaga ma bayani mamaji kana ya fo ebe dana ne zagi gboro ce ce wannan sai cujin ɓare yi idan ake ogen do ne zai gana ɗailuka idan a zai gariya idan ake ogen doro ne zai jina a gariya idan ake ogen doro ne zai jina ɗailuka idan a jigban wulotun kirki ya zama ake ogen doro ne wani gane ɗailuka idan a jigban gaggawangi sai cujin bai هنالك تدري ربحها وخسارها و... وإذاك تلقى ما إليه مآلها فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فئالها تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها وترزق ما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسميمها وظلالها وإن لهم يوم المزيد لموعد زيادة زلفى غيرهم لا ينالها وجوه وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طال بالدمع ما بالدمع كان تلالها تجلى لها رب رحيم مسلما فيزداد في ذاك التجلي جمالها بمقعد فلك حبذا جار ربهم دار ودار خلود لم يخافوا زوالها فواكهها مما تلذ عيونهم وتطفى وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر مودونة ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها بطائنها استبرق كيف ظنكم زوائرها لا منتهى لجمالها na hunalika da na wucin aljannan a hunalika alkiyami wucin ga tajiri ribaha wa khasaraha wa de kun je na waje na waje le ko su ya su charu goya su ya ma idza qatal qama ilayhi ma alaha wa idza kadana wuce ma talqa wa gubi ma ilayhi ma alaha ga ya je ke bo na ko aljanna ko yana فإن تكن من أهل السعادة والتقى فإن أبكيتك وقبعت من أهل السعادة من ذي جاء ومن من ذا تلك جميع الجنة جو والتقى يجب ذي جد سيرتينا فإن لها الحسنى للذا نوادي على الحسنى وغمي الجنة بحسن في آل هذا تلك نجولوني تفوز بجنات النعيم وحورها وتوبر في روضاتها وظلالها tafuzu wa di rabo bi jannatin na'imi bi ajanna ya nima wa huri ha bi huri ini ne fi bona wa tuhbaru fi rawdatiha wa zilaliha wa ma sai da yau kun ba ta shi ajanna ne da wuri shi ajanna wa turza wa turza kuma tashtaji min na'imiha wa tashrabu min tasmimiha wa zilaliha wa turza kuma ma yawaziki ma tashtaji ne dole no ga babuna min na'imi ayi ni mai na wata shirabu fi tasmini ga wazi lalika wa masu yake fini ne ya mana mana yan nuna? wani sharijan na wani wa inna lahum yau malmazi da lama'idun ziyadatu zulfa ga iruhun layan aluka wa inna kuma hakika lahum ya gini a janna shi yau malmazi da ya fuwa iyali ko lama'idun aje lokacin da muna a lokacin alkawari da ce ki na ko ziyadat a debiliyan lai a ne ce ci yau zulfa a maje da tambaye ce ci zai ruhun laye na nuka da yadda da sai ce ci a cikin gini a shi a zaunci a ne ce ci ya وجوه إلى, جن إلى وجه الإله نواذر لقد طالما بالدم كانت تلالها وجوه في الكج إلى وجه الإله نبع فكة يسويش النواذر وفيلي وين يأتي عن سنة والجماعة لقد طالما بالدم كانت تلالها لقد يأتيك طال ونبع بالدم بكير بجيه بجيه kanan filalo yi biye na ne kaza dani wani zane dai da zuje da su ya so ci wa fa so ci wa su da za ba so ci wa wayar da ya so ci har tu babu na da so ci da gobe ko biye na wọ́n ní èyí ẹ̀wọ̀n tí wọ́n fẹ́ lápẹ́jì ẹ̀fọ́ gánà tó fẹ́ tí yí pé tó ti fọ́ gánà èyí ẹ̀wọ̀n tí wọ́n gánà tó ti yọ. tàjẹ́lá làárọ̀ bọ̀rọ̀ ìmú musalliman ka tàjẹ́lé jẹ́ máa lù ha tàjẹ́lá làárọ̀ bọ̀rọ̀ ìmú. ẹ̀tù ni àrọ̀bù tó ti ní ètò ẹ̀yẹ̀gùn ni àyúwé musallima mun ga ta fa min za ka tajalli fa yazda ci min za ka tajalli daga tajalli ya tsoye wa jama'a da zan ya saga fahim بمقال صدق حبذ جار ربهم ودار قلوب لم يخافوا bi بمقعد صدق da na sai bayan gaskiya rabu da wani ne a jinnan kenan ko da jaru ma da lagunan bai zane na shi makwabci su ya ci nan rabbahum wa daru kulugin amma da miyar dambo zai mina zuwa lan ya kafu na a sun da yau ga ci ba magari ya ga ya wuce nan ni mene zai lada ji ba ta na tsakani bane da ewu wanda ya yi wajen za ta sun ɗan wudiyo umma da jiya ko ɗan wudiyo ɗan umma da su ko mulkin wujo za mu ce wa kan wujitu zuman ba kuke da na wa be la san mun ya wa be ga nan wa be ga nan wa bomiya dan siyasa yo eh gaskiya fata ka zai mai yabo ku na waje amma da an wace ya kwa ma fi ne soja ya dala mu ya ce bin niga ku en yujo i e rufai ma de uzuri jija abuja da wani a da wani baya ko so har kan do na waje na ya khafu zawala wuce jiyo wa gudui motu fa ko i wa mala traka la mo mala kaza la mo ba kibo a da yi mu la ko mashi yuriyo in eh, wa mai lafiya ni ga dama wa mai laji urubo wa mai laji kaza mai laso bukata ba gani mashi ya kuwa wai da baki mo wa sunaya mu biya gangan gani be ni ma wuce ma in yi wujo wu ibe we a ah, wa fa ma alhamdulillah gaskiya na ba gasu ko ko azuwa ungwani in mm. yan ma da ya ko ma da miki ya ko ma da ji kaza ko mun ya a fe ne ni a ji wani wa gunga ji mai waki ba wani suna, be ga wai da ji mai ji gadi goma lafiya eh, mm-hmm. ba ta je ìṣẹ̀ká bọ̀ nínú tó yẹ́kùn àjẹ́ náà ọ̀gá dẹ̀mí àjẹ́ náà níwà dẹ́ ní mọ́ ní ní máa fàánù tó ṣe ìdààmú. fàwa kí o ra ni máa tẹ́lá ló oyè onóhùn wọ̀tọ̀tọ̀rọ̀ tó àmìhà rò bẹ̀yìnà kí láàrin rà fàwa kí o ẹ̀ mọ̀rìmọ̀rì àjẹ́ náà ni máa tẹ́lá ló oyè onóhùn nínú ẹ̀yọ́ náà èyí ẹ̀ báyọ̀ tó bẹ̀ tù níwà kí wọ́ mọ́nà wọ̀tọ̀tọ̀rọ̀ tó àmìhà rò bẹ̀yìnà kí láàrin rà níwọ̀n yìí máa fi على سرور مودونة ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها على سرور يدع تاتشين قدوشو موضونة قدوشو عتاتش وانجينا ثم فرشهم غني بيه عجي كما قال فيها ربنا واصفا لها كم نفسي في كيتين قدوع جنة بيه تاتشا جو في جوينا بطائن استبرق كيف ظنكم زوائرها لا منتهى لجمال tsakani ga ni yube ni ya e tace wuce shi istabroku yuro no ye wunne ni aga e juya ga ni yu istabroku yu nga nga jiwo ko nga tawo ke wa daga sai je yau lamun tali jamali ya no ne je yau to ka ga jiwo ce e sauwa je e zo ba ba shi bakin nan eh baitin naji mu ji alaka ne gangani da doshi kuma shakka da buhari lamarin ga ake ya wuyi fuhari kiyani ẹni mai resolin ga ake fili ẹgbùn e da ya tunji maga tiyali ta bata ne amma da ke zaga ce da saka ga ce da mai rage da kuma ce ci manufin kirki ya e zai mawo nan hmm. wucin shi a gari zai jami'ai kawai fi goro a cima gba sai ya ce a mafi da luwa nan Mm-hmm. Allah subhanahu wa ta'ala fi ga man amila salihan fali nafsi mm-hmm. ta da gado tuke shi na wuli a ta ci ce ci ga wayajin lazi na sanu bil husna ce ci a zegalo tuke shi na ce ci a gaba gani bi alijan ne mm-hmm. ce ci ga fa amma mana fa wa taqa wa saddaka bil husna fa san yasiruhu lil yusra ilile galle ya za a toya a da sun yace ci amma gaskiya biya aljanna na ga lamari fari batan da wanda biya ne bi tiye ma nan none ne ji bayani tiye na ce ji shirya da da sun yace ci ne ni mana dabo da wanda wanda mana wace um, mm. ne mm. na wato da ke zagaye jin na bai ne wannan tafuzu bi jannatin na'imi wa uriha وتحبر في روضاتها وظلالها إذا عبدي ربوين يا جنن بهم يا الجنة وعليك ya da ɗaya dai bin zumu bane ne ingo ne inna e ganshi yo ne fi alkurani ga hadis na ja ta zune na mini ubo ce ji lati na gan wa bashir allazina amanu wa amilu salihati ana lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu min قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون مشترى يا زي جاي ما رجع ملوك كيركنا sai a je ni a je na no ja ke da fi karkashu bana kan do na ga ya hazi ke marmarin da cin ni bana ga na za la juya ne yabo a ci wula da yawon ji gaɗe roji amma dai ni ti a jino na ji gaɗe e ji haila me ji shifata me ji buriya a amma dai ni a jino da yayyen na azuwa Allah subhanahu wa ta'ala ga masal jannati lati wa yadda almuttaquna tajri min tahtiha al-anharu kul ukuluha da'imu wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw ko dokokin aljini na ji shirya majali kawai ya zai da ya yace ci na na nuwa jeje su karkashi gona e gi tushi wa dabo da gegen na wurushi ma wa ke dungobe na gai e cin ba ya gani da zaba ya zai da da ya ce da su ta fi da nina abu cikin latin daga inda mutafi na fi jannatin wa uru kuduwa bi salamin aminin ونزعنا ما في صدورهم من جل إخوان على صدور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين lalle mai da sojoji na da miya a janna a ma da miya nima a ma da tuno jani janna a gare ga da miya a janna bayanin ci gangani bai zaman lafiya yana mafi magoyan nan fogan da ke bata ne yi a ta ce ga jofi wala ji aljanna ba ma ni za ki aljanna ba wọ́n tó gan ẹ̀sùn kò ní mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ sún aláwọ̀ ya ní mọ́ oúnjẹ wọ́n ni dàrẹ́tọ̀ àmọ́ àbẹ́bí mọ́ tí wọ́n yà gọ́ọ̀mẹ̀tì ọrọ̀ máa dé àbẹ́ transfer ẹ̀ wọ́n yà wọ́n yà yọ kọmíṣínà gọ́ọ̀mẹ̀tì ọrọ̀ a dé àbẹ́ wọ́n ti àbẹ́ alásàwọ̀rọ̀ ajá kó wọ́n á yẹ kí àmọ́ ẹ̀ bọ́ọ̀dọ̀ dàrẹ́tọ̀ kan lẹ́ bọ́ọ̀ sàkójẹ́ di ko. incentive sun da ciye je wanda kin da sara ya lodon wani wanda sai mu da ne wani wanda je u gozon shi nan ba ta wani ne don a wani ne wa rai ba ba da sun ba ta su za ka zo to ba za ka zare wa da ga tuji Allah wa replace ko wanda to so go salary wanda to so so wa ba retirement wanda to so go to salary wa ba retirement retirement ya da jina ko wakin ya da jego wakin ya da jego ka kunun ga da goyen gratuity náà wọ́n dẹ́gbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀kẹ́ ẹ̀kẹ́ ó ti gẹ́ ní ọdún patient scheme ó rọ̀ pẹ́kẹ́ ètò àti ṣe gẹ̀ náà wọ́n ti gbogbo méjì àbẹ́yọ̀ wọ́n méjì ẹ̀ wọ́n méjì ọ̀nà àfẹ́ta wọ́n patient scheme ọ̀gá ìdẹ́ka kùnà ọ̀gá bí adáni ní kàkàzà àgbẹ́jọ́ wọ́n gẹ̀kún mẹ́ pátáyé wọ́n ẹkún náà wọ́n àdé àdùn ní mọ́ so gwamnati roje ya da su bata da jini a dogo ne wuce gawuya ko a dogo kamfani wuce gawuya ko a da freezer account wuce ko a da ji kaza gawuya me bata ga ji kyau ga jura da da wace gaza ne ci mun dai wata ci mun ce jun da mu akwai yimi ga ya ji hmm. fondoro ya da rina bayan alkhas wanda ja tashi babu ne wa huji Allah sa mu dace sai ci ga inna Allah amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle sai ci ga lalle bai ga iman ja malo tu kirki na ya zai ga tu kirki lo na ya ta to ya ya ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين في على الارائك نعم الثواب حصلت مرتفعه lalle zai ga ima ga mulki kirki ne ya alƙatun guru na lune ya tuya ya za wace yi ga abe ne a janna ya ajin na nuwa ya fe da fi karkashin bonan amma sai la em ne fajiyayen in e, kuroji be gwaji na jajiran da zinariya ji na masu ifewa e, na ji girin ji na ko ya yi sabra kuriran da sun dusu ji a mata ce gado ma da lagani bai mana ne kuma ma da lau ma je ya zane zai na jima mm. sai ji harka gani bai na sai ce inna allazina amanu wa amilu salihati ka kalat lahum jannatul firdaus nuzula mm. khalidina fiha la yabuna ana iwala lalle zai yayi ma ja mun tu kirkina da ne a jinai firdaus in ga ya dana cin ba wato chai fi da mini abu na khalidina a adabu daga janna la yabuna anha hiwala a faki ruwa Allah subhanahu wa ta'ala gam innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha samu balu lalle da yaji bulu bulu a shi jiya daga ba sai jiya zawata ga iya zan biye ne la yasma'u na hafifaha ka role ka ta sau ne jiye na zanni jawa wa hum wa hum fi mashat anfusum qalidun inna maraya ga wannan ga sai da biye ne a janna ma da da biyan no sai sai da ni sai shiga sun ba Allah ayan da jibbaino manyan ku da wajibai don gudanar fa aya wuce je bayani je tiye kiwo e tiye alijanna be ni mana da alijanna ne ebo kan a ah, kila zan oto be chule zan a ji be wuje wajin na kaga wuje majewa rayuwa wasu shi lafiya hmm. why mun yi amfani da daji zaji wucewa ne bai dare da na dabi bai kima na dabi bai da dabi bai fara dabi gan bai yanin wani bai tarbiya ne janin gawa ne gan wuce a kudu wani wula na kai rotu ba sun gugwa ko galo ta ji kiyar galo ta ji kiyar kata kan wanda ji tele information na jawo a ji wala bawa ko? ebe shi shi nga da na iri ka zama wani mutum ne wuce wuta ji kun ji hankali a efun eh, ti gife ja zaman lafiya da fun wucin da fun wucin gbogbo wa je gbogbo boholu wa je nuwa ga problem ja a da gife idagwa da kirki idagbo a da makanta to baga waga baga baga ju ja lo makanta kaza kaza kaza ya wuce ba da gugunji ni ko su shauta shauta yi kini ka ga wuce fara labe matsayin da na wuce wa wuga mai wa mai ayo eh mai ni ayo hmm. shin security da na wucin e da uru e e yi fi wa e nda ba ya fi wa e wiwi yi fi wa e amuro ba ya fi wa yi fe ji fi wa e gina jeji lalace da fi wa ga wacce yi sun adini wa masallaci na ga wani wani ɓata kwanza ibe don ja'un aji ba jan wuce jiya kuro wula da nan nunuwa ko hmm. ko su ka zame wan ba university bo oúnjẹ taswiri yìí wà ń du gbòrògbòdò hali yẹ kí àǹfààní kọ́ sùnwúṣọ wọn àyè gbà ẹ̀rù wọn àyè jí kẹsàn wọn àyè jí kẹsàn oúnjẹ wọn a wùjáde jọ wùjáde kí ni. a sì dàgbé ìdàgájẹ jí tèmi náà àlìjẹ ń lè yìí ní. lóòlé wọ́n àti àkóni wọ́n bá ọ̀la ní mọ̀ oúnjẹ lọ́jọ́ ẹ̀ wọ̀ ọ̀la ní mọ̀ oúnjẹ ọba tó ọjọ́ sùn lọ́gá àwọn ojú ìdààmú àjù ẹ̀ hàn ọjọ́ agbẹ̀rẹ̀ náà káwọn ẹ̀ náà wújà lọ́nà. ṣé ti gan-an ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير كان يمشي جريتا في جوجويا زي شي حتى من يوجي جونا أنا لا يدور جميل أنا ظالم شنا أو أنا لا يدور إذا تاتاتونا أو أنا لا يدور إذا تكير كيا شي ظالمنا ɗaya ya ce na fala wacce kwa da wani zane ji ajin ina a giguya ne ajin ne a da na a gada ma sai da yin yin fashi na ko hmm. yanzu ina da ya ji a lulu yi na tufuwa na mafana tufuwa alharim tufuwa siliki wa ne ga ba ya ga wuta a da za a mulli na su yi musulmi ku yi to so ne amma wani tun haramu ji mulli tufari lamme cewa a jidan mukta su wato wato haramu ilu wato farilla ilu amma wani jin gwaji na kila a cikin sami kun bi khairati wato haramu wato haramu ilugwa wato wajibi ilu wato nafila ilu wato makaru ilugwa sashe to mubati yo so mu wani go ebu beji wa da da go ara o ni ka ne sami kun bil khairati nga malla marta bai wani jiji ni an ga doji mm. sai ce yana saba da nasu yau mafi shigulin fatun hum wa zuwajun fi zilalin alal araiki mutakun yalle yaji ni a jannaji ko mm. a da mo to a to to yaji a dawuru a ce gargajo a gwaba ikaki ce ce lati na gan wafi kallabi na taka rabbakun ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha qala na khazanatuha salamun alaykum tubtum fadkhuluha kalidi zai shige da sai ce na gaza zawo ci da aljanna ko hmm. aka da bai ko mi sa aljanna a ce ko aljanna ɗaya malaka ya faje na gaga abinci sa kullu tabatu ya yi ya jige ga da miya janna mine ya da bada da janna sai ga rabba Allah ana ba da na su yake yi wa da kilhum jannati adin allati wa ta'um man salaha zuwa aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyatihim laka antal azizul hakim so ya ci ala ga da alijan na na wajen alikawa ne zai gano to kiri zai ga iza kiri kimi ne ya manci ajo to yi ajo ganin da to zuri aji na lalle so ya ci ga ya ci na zaɓi mu ya so ya kima na warki mu sai ya ci so ya ci ga da ya dide so ya ci ga da ne o mai ta o man ta sai ya ci yau mai zai fakar rahimta so ya ci zalo ga gajiya ne fun wuce na so ya ci wala wuce kuma ya nuna wa zalika wal fawzu ala ku so ya yi wuji miji da sun da buya ya ya ma jira zana zai ja imani gibi a ya wuja mafin musulmi jina to ta ga ga da janna to a su kan yashi a ta wa madamu amma sai laye wani zinari ya jike ko fuji ko za su ta doro na ga mafira ya a je ko wace mafiya a lenin ga a fi wa mu da jannabu amma da jannabu a zuwa sai ya masalu jannatin lati wa'ida almuttaquna ko to ko jan da na ji shirya zai na ji kawai na alkawari ya zai da sai sai na fi anharu min ma'in ghayr asin adiyan wa fi adinan na digana wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu galibi nuwaje ci ya duda aljanna yanwa na testu ya bana wa anharu min khamrin lazatun da sharidin gangani bai gani bai edu muwajeci yana yage nan mai a gane su ne wa an haru mina kalin musaffa gani bai edu yanu yanu yanu yake wani wasu ya fi na tiyana wannan fiya min kulle samarati ijima jini wasu ya marmarin duwa nunga wani waje yau a mafiratu min rabbihim inda gafara da ba su ya cago ta ce wani man kafa makama rabbihi jannata ne da ni gasu ne baro na waje ta ce ce wani waje jannata ne a jannatan mana jannatun min zahabi wa jannatun min fidda batan na shi wani ba ya tiye ni mai ya alijin na soce yin da labarara ya shabu da min katin ka da mizaji wa kafura lele da kirkiri a cin daga ko kunye na lati bona shi ke ba bile kafuru na da ya shirabu biya ibadullah ya fajiru na ha tabjira nu yi na wuce ya soce ya ke gefi ko na shafe zabiya na ya tufa ne mu dalu mukhalladuna ko da hmm. sai zakan gina jada jira fesa za fita cabo wagan yawa za ga alulu yijo wani za ra'aita wagan yaye san ma ra'aita ke ciya ne wale na wale na na'iman e wa mulkan kabira ni ma bi mulki wajen kokwai aliyu siyabun sundusun kudurin wasu da hada karshe ina labarara na fi na'im lalle kirkiri a gani mu alal ara'iki a ta ce gado yofe cimale tare fi wujuyin nazaratan na'im yifkaunan min rahikin maktum zalika fayyata na fasil mutanafisun gane dibi kaka ci fi jihar jinna shi ne gani ita kirki ne da lokaci maji ne annabi ga Allah subhanahu wa ta'ala ga ثم عدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت لا شرجي ya wuji miji yene yene yana wala uznun sami'at tuba mawa yana wala khatara la qalbi bashar make gada ya gbaye za hanyo su dosu gunda yana ya gbaza wa al-bukhari da Musulmi. annabi sa sun zo maudu soja a duk min aljanna khairu min ad wa ma da ne ga labula na ci aljanna no da alkhairi ge jiran be ne ke wani ne ne fi wani na cikin ya aljanna ne ke bata annabi sa sun ne fi jannati ni a daraja aljanna shi su dabo a da Allah lil mujahidin fi sabili shi ya da jijari da kubana man cike tuye ya yau mun mazidi ko me fo wuce a gina a aqidan ahlus sunnati wal jama'a jo khilafan lil mu'tazilati wal jahmiyati ko wal rafiza ke de mu'mini ya alice ci yana anik Allah subhanahu wa ta'ala kallil ladina asanu usna wa ziyada zai shi bulu bulu na abi aljanna ma dili ya bibe babu mugaya nazo ila wajin alkarimu Allah subhanahu wa ta'ala ga wujuhu yawma idhin nadira fi kayfa alqiyam wa fi bana ila rabbiha nadira wa fi litiyi al-imam muslim nabi hadith ya sahih wa annabi sallallahu alaihi wasallam qala la idha dakhala ahlu jannati aljanna ima gani galu Janna wa ahlu nar an-nar ejimi ne ci madana na da munajin zane da shi na nayi da ya aljannati ejimi aljanna ji inna lakum inda Allah maw'idan yuridu an yunjilakum yadi alqali ba hadith na ce jago lawun shi ne nan sai ya kuya daga wa ma wa ki yore al miskil mawazin na a sha su ina sai ta tsoyi shi wa yubidu juwana sai ma fi kaji ne bana wa likin al janna sai ma ila ga da janna wa yunjina min na sai ma ga gwa daga nan qala fa yushaf al hijab atala yakan kiya bai tsakanin gina da ne da ce ce na fa yanzu da idan a ci ma da ce ce fa wallahi annabi ga wuce kutuba ce ce ma ta'awallahu shay'an ahabu ilayhi min an nazari ko Allah ya yi ya na shi na mafiya kun a ne ce ce na wala karo yayu ne addu'a ne dai na annabi sa sun hannu ba addu'a ga wa alƙalar zata nazar ila ka, me ba mana mane me me ba mana mane me ya fi ta ce wa shauku ila kai, fi ghairi dharra'i mudilla wala fitnati mudilla ne wa sun ya cinna na magana bi kan wa je ga na wannan na me bene bene da malu bane wala ki dai mu'mini ji aljan mu'mini ji da fa alkiyami da aljanna a letse ciye nan tsori hmm. ya kafin giba wannan wani ilmu inda Allah ba da riga daidai na sai ci ala doya ba na riga ci cina sai e ci fagani biyu subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi